الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da ake kasuwa a yau takwas ga watan Ramadan dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku bayan yawan sana sallallahu alaihi wasallam da kuma daidai da tara ga watan Ibrahim dubu biyu da ishirin da biyu za mu ci gaba da karatu da shiri kamar da muka saba da ba manta ba muna cikin suratul hajj a jiya mun karanta har zuwa aya ta saba'in da daya sau da kayan Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta saba'in da biyu na amma da kafin na fara karatu eh, wani ala ina son gyara wani kusur da na yi jiya a bayani da na yi karan zo kuma manta in tashi yau ba in gyara ba jiya da nake kan bayani akan a tambaya da wani ya yi cewa wani yakan yi magana kuma maganansa ya zo ya tabbata yadda ya fade shi yake cewa ana samun haka sai na ba da misali na kawo misali guda biyu na kawo misali kuma ibn Khattab wanda yana yawan magana kuma Allah subhanahu ta'ala ya saukar da aya akan maganarsa sa'annan kuma sai na zo kuma zan ba da misali akan wani sahabi wanda na kawo kissa na ce akwai wata mata da take yawan mutu ana bata ajiya sai ta ta kayan aka zo za a yake hannunta yana ta shi fasari sunan shi Anas bin muba yana ta roƙo manzo Allah kada a yanke an har yi rantsuwa kuma sai mutanen da suka baka kaya suka a yafe sai ba yake amsa ba wannan bayani kuskure ne asali kisa da nake son kawo ba shi ne na wannan magaskiya wannan kisan da wannan matan ana mata ajiya tana musantawa a wannan labarin a yanke hannunta ita wannan matan ana kiranta al-mahzumiyya ita ce ake ba ta kaya ajiya sai ta musanta sai zama to kamar tana sata kina to shine kuma aka kai kalan da manzo Allah bai an tabbatar cewa kayan na hannunta tana musantawa sai aka zo za a yanke hannunta a wannan kisan sun nemi zai ya musama bin zai ne ya je ya yi keto a wurin manzo Allah kan manzo Allah ya yanke hannunta shine manzo Allah ya yi fishi da zai yana ce masa a tashfa fi hajji min wujudillah law anna fatimata bint muhammad tarakat laqafa fi yadaha saboda haka wannan shine kisan al-makhzumiyya amma da ga na kawo na ana zun mudar kika ce na wanda gogon shi ne gogon shi jawa ko amma gogon da ko yawa gogon shi ne ta karya haƙuri wani wata yariya yawa ta da ta karya haƙuri wata yariya shi ne mutane yariya suka ce dole su ba ta kan rama wata wajen ita ma a karya haƙurin ta suka ba da haƙuri suka ki suka ce za su ma biya suka ki suka ce su kawai ba abin da suke zo su da kawai a karya haƙurin ta da aka jar manzo da magana sai shine Anas yake cewa da manzo Allah ka kare hakurinka manzo ne yake maka kitabullahi kifa ba inda na tunda mutane nan sun ce dole ta kare hakurinka kawai kare hakurinka zai sai ya ransa da kuma manzo Allah yake na ransa da Allah ba za ka kare hakurinka ba yana yi wannan rantsuwa kuma sai mutane suka ce shi ke nan mun hakura mun yare shi da manzo Allah yake inna min ibadillahi man aqsama ala Allah la abarrahu daga cikin bayan da Allah abu wanda in ya yi rantsuwa da Allah kan abu sai Allah ya fitar da shi daga wannan abu mana Allah zai tabbatar da abu yadda ya rantsa wannan shine kisa da na so na kawo kiya sai na yi cikin na hada yi guda Allah ta'ala alam yau insha Allah ta'ala ba kan daga aya ta biyu kamar na guda shi ne da fadi Allah kuma zai yake mana wa su suna alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru an-nukar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا عليهم آياتنا بينات كانوا الذين كفروا كانوا يحسون بالذين عليهم آياتنا قل أفرأيتم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير نعم الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإذا تتلى idan aka karanta masu ayoyinmu bayanannu yace ta arifu fi wujuhi ladina kafaru al-munkar za ka ga alaman musantawa a cikin fuskoki waɗanda suka gafinta ana karanta masu ari alkur'ani sai su ji abu yana ba su haushi suna kiyayya da wannan abu Allah yace za ka ga alamar musantawa a cikin fuskoki su an yace ya kadu ya na ya tsuna din ya tsuna alaihim ayatina suna kamar za su afka akan waɗanda suke karanta masu ayoyin kamar su hau da duka kamar su kai masu hari haka suke ji idan suka ji mummune suna karanta alkurani to Allah ce kul Allah ce manzo Allah ta ce masu afa ku bi sharri min zaliku? kuna so in ba ku labari da abin da yake haka muni ai yanzu kuna ganin wannan karatu da ake maka yana muku muni ko akwai abin da zai fi haka muni gare ku menene wannan abu shine annar wa'ada Allahu alladhina kafaru Nisa, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi alkawarin sa ga wanda suka kafirta Allah yake wazifal masiyyi wannan ko eh, wannan makoma ya munana da haka wannan shine halin kafirai tun a zamanin da har zuwa wannan zamanin. duk sanda ana karanta ayoyi alkurani suka ji abu yana ba su haushi ba su ina ba da wani duk da shi kamar za su auka auka ma wannan wanda yake karanta wannan ayoyi abun mamaki a wannan zamanin ma a cikin musulmai akan samu wani musulmi da irin wannan sifa ko ba wani ka ji musulmi kana karanta masa ayi alkurani ko kuma kana karanta masa hadisi manzon Allah ko kana magana wani magana ta addini sai ka ji yana jin haushi baya so wani ma sai ka kaka kawo mana magana addini ko ma ga wani haka wani zai ce maka to wannan irin wannan ana ji masa tsoro ya shiga karkashin wannan hukunci saboda babu yadda za a ce kana musulmi magana Allah na baka wuce ko ka ce kana musulmi magana manzala yana baka wuce to ya kamata ka tunu ka lumbi imani ka akwai cuta akwai rashin lafiya a cikin zuciyarka dole musulmi shine wanda yake ni ka wuya ina fata wuka ne ga maganar Allah da kuma magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samina wa afana haka yake wanda ya zama hali musulmi amma duk sanda musulmi ya zama to yana kiyaye da magana Allah to akwai matsala a imani sa Allah ya kiyaye mu daga wannan Yeah. وإن يسلكه الزمان شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما إن الله لقوي عليم sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana misali da ke nuna raunin gumaka da ake bauta mu Allah ya yi wannan ya ku ne. duri ba matsalun ya la an buga misali saboda ga ku saurare shi ga wani misali na sa buga ku saurara wannan misali Allah ya innan da ina tajuruna min dunillah lallai waɗanda kuke bautawa baikin Allah lan ko zubaban ba za ka taba iya halittar kuda ba wanda ku ta ma'ula ko da za su taro su yi taron dangi domin su halitti kuda ba za su taba iya ba Allah ce wa iya sunan tsulubumu zubabu shaira idan kuma kuda ya kwace wani abu daga wurinsu su waɗannan kuma kan inda kuda zai kwace wani abu daga wurinsu kamar mai kamar misali tularuka da ake sa a gumaka tunda masu gumaka suna masa ado wasu kuma su sa masa kaya wasu su sa masa tulare wasu sa masa bre fulawa haka misali da da zai zo ya dauki wani abu daga ciki wannan gunki Allah ce dan yan tsanki zo zai ba zai iya kubuta da wani abu da kuna ya dauka ba tun da gunki baya mutu ko ba ruwa ne haka na kawai zai tsaya kuma a inda yake kuda iya abu da zai yi tafi ba abin da gunki na zai yi sai da kace Allah ce ba'ufa walidu wal A lè ṣe ne nema da wanda ake nema dukkan su biyu sun raunana me ake nufi da al-qalib wal malamai da yawa mafiya akasarin malaman da sun ta kan cewa al-qalib shi ne gunki wal shi ne udan saboda mai saboda siyaki aya aya ya ce da kuda zai zo ya kwace wani abu a wurin gunki ba zai yi kuri ba sai zama to ne nema shi ne gunki shi ne zai ya kamata ya nemi ya kwace wani abu a wurin gunan. sannan kuma kudan da ta dauki wannan abu a jikinsa ai kuda ita ce mafi yana daga cikin mafi rauni hari da cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala ai kowa da ya ga kuda wani karfi kuda ke don da kafin zama to da nema da wanda ake nema duka suna cikin rauni da gunki da kudan duka suna cikin rauni haka kuma alamu da yawa da kuma alamu sun fara wasu yan na da kuma alamu suna gani amfani malan shine mai bauta ma ka wal mazmu wanda ake nema kuma shine gunki sai zama to shine bauta ma ka yana cikin matsala yana cikin rauni yana neman adadi a lokacin koma wurin Allah ya taimake shi ya abidai da kuma na rauni sai kuma wurin gunki wanda kuma shi kan shi gunki yana cikin rauni sai zama to da shi da gunkin da ya ce wurin shi duka suna cikin rauni haka wani malamu ta mota to ta an ce duk waɗannan masu bauta ma gunki ko kuma ka? an ma ka daru laha haka kane ba su girmama Allah yadda ya kamata su girmama shi ba inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mai karfi azim magwayi ba su girmama Allah yadda ya kamata su girmama shi ba inda sun girmama Allah yadda ya kamata su girmama shi inda sun san girma Allah da ikonsa da kudurarsa da wasu bauta ma wadanci Allah shi ya sa a nan da Allah ce ba su girmama shi yadda ya kamata ba sai Allah shi ne mai karfi magwaye a can farko tumar da ya ce ba a ma kadarun ba haka kadiri kawai bai ce inda Allah kawai a ba sai ya kawo mana misali wanda zai nuna mana girma Allah ko ba haka bane yace wa ma qadarullahu haqqa qadri sai ya yace ne yace wal ardu jami'an amdatuhu yawm al-qiyamah ba Wasu zamawa was samawati matwiyatun bi yamini wadannan abubuwa hankali gama ba zai iya dauka ba yake wal amru jami'an qabdatu yawm al-qiyamah kasa gaba ki da duk faɗi wannan kasan damkan Allah ne a ranar ta kiyama sannan yake was samawat sammai bakwai da ki da masuliyatu za nan da dai su a hannun daman sa ko malaman sai suke hawa suke hawa suke sama suna tabbatar da cewa sama ya fi fadi akan kasan kuma wannan saboda ai kasa a hade yake da ruwa da sauransu wadda sama kuma ya fi shi fadi sosai to sama bakwai gaba gida Allah zai da shi gaba gida a hannun sallama to ya Allah ya shi yasa ce subhanahu wa wata amma sarki ya tabbata gare shi ina wadan gani kai mala'ika ne ba kawai daga cikin mala'iku Allah manzo da sallallahu alaihi ya sifanta israfil yace israfil fa idan ya tsaya yana so ya kwatanta mana girman sa yace in ya tsaya a cikin duniya haka kansa rabin sa daga rabin sa zuwa sama zai haura har zuwa sama ta bakwai Rabin sa kuma zuwa kasa zai yi kasa har zuwa sama kasa ta bakwai kuma to ya yake shi tsiranin malaka da ya cikin malakun Allah a wani hadisi kuma ya ce Allah ya bada izini in ba ku labara kan wani malaka da masu dauke da al'arshi ubangiji ya ce abin da yake tsakanin kunnensa zuwa kafadansa sun su sai ya yi tafiyar shekara dari bakwai kafin ya tashi daga nan zuwa nan. Mugan wannan? Ma bai da shak mata uzuri haka ce, abin da zuwa nan ila adigi masirar ta domin ya tsara so ya wuyan da yake ya san da yake to girman halitta yana nuna girman mahalitta ko ba ga bane to shi yasa Allah ya ce ma qadarullah haqqa qadri ba girma ma Allah yanda ya kamata ba bal wannan abun ba wai ba wai ka fara da hatta mun ne ba za su iya girma ma Allah yanda ya kamata ba saboda mai fasan hakika ne Allah shi yasa wani hadisi manzo da yake bayan ya bada labarin cewa a sama a da take da mala'iku akwai mala'ikan da tun da aka halittar sa aka yana yana ruko akwai wanda tun da aka halittar sa yana yana kujera akwai wanda tun da aka halittar yana tafi waye waye daga karshe ta ne yace a ranar tashin kiyama dukkan su za su za su ce subhanaka ma abadnaka haka ta'bud haka ibadati sun mala'iku kenan ba bayan duk wannan ibada da suke ta yi sun da aka halitta su har zuwa ƙarshen duniya za su ce sarki ya tabbata gare ka ba mu bauta maka ba yadda ya kamata su kan mala'iku na baraka mu kuma ko rabi rabi rabi rabi ba wata kuma mu yi ba amma kuma ku dawo ba sai da mutane kire mu na mutane kire الله يستهدي من إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله يرجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا وارعبوا ولعلكم تسلمون الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس Allah subhanahu wa ta'ala yana tsadi manzanni daga cikin mala'iku kuma daga cikin mutane inna allaha sami'un basir lalle Allah subhanahu wa ta'ala ne ji ne kuma mai gani ne Allah yana tsadi manzanni daga cikin mala'iku kuma daga cikin mutane ya zaɓi mala'iku da su da yake tura su zuwa da wurin mutane daga cikin akwai malaka jibril da yake tura shi zuwa da wurin annabawa daga cikin akwai mala'iku da suke zuwa tare da mala'ikan mutuwa su karbi ran mutum shi yasa yace hatta idza jaa ahadakumul maut yace tawaffatu rusulana rusulu kuma da wani saboda manzanni ne Allah da ya turo su zo tare da baraka mutuwa su su tarbi rai saboda Allah yana zabi manzanni da cikin malaka haka kuma da cikin mutane kuma ya zabi annabawa da manzanni Allah shine mai ji kuma mai gani yace ya alamu ma baina aidihi Allah ya sa abin da ke gaban su wama wadannan manzanni ya sa abin da ke gaban su kuma ya sa abin da ke bayan su wa ila wahi turja'u kuma zuwa gare shi ne ake komar da al'amura Allah ya san wanda ya dace da manzanci ko annabta na abin da yake nufi saboda haka Allahu a'lamu haythu yaj'ala risalatu Allah ya san wanda ya fi dace da wanda ya fi cancanta a bashi manzanci ko a bashi annabta saboda haka ba mutane bane za su samu ma Allah wanda ya wanda ya mutu annabi kamar da kure ta muke kai yawan cewa dan ne shi Muhammad ne za ba dan bai ba za ga wani ba ba ku da zama Allah wanda ya masa ya zama Allah ya sani saboda Allah mai ji ne kuma mai gani ne ya san hakikalin wanda ya cancanta sai daga nan kuma da yake ya yi wanda zina amur ya kuda kuka yi imani irkaru ko yi ruku wasu do ku yi sujada wa abudu rabbakum ku bauta ma ku ubangijinku wa ku khaira ku aikata alheri don me na annakun tufihun ina wata mutane ku yi sallah ku aikata alheri domin ku rabauta domin ku rabauta kamar da muka faɗa a baya kuka ce wannan suran daga cikin falala wannan suran shi ne ne an fifita shi akan sauran surori da wuraren sujada guda biyu mun karanta na farkon shekaran jiya wannan wurin shine wuri na biyu kamar da zo a cikin yake ko kuma da Hamir yake cewa na tambayi manzon Allah shin an har an fifita suratul hajj akan sauran surori da wuraren sujada guda biyu Manza da ce na'am saboda haka yana da kyau idan an karanta idan an zo nan wurin sai a sake yin sujudu tilawa na'am وَالْكَلَامُ وَلَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الدِّينِ مِنْ حَوَلٍ إِلَّا أَبِيكُمْ بِالْتَوَاهِيمِ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ

Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ce mana mu yi ruku mu yi sujada mu yi aikin alheri mu bauta wa Allah domin mu rabauta sai ya ci gaba kuma da cewa wa jahidu billahi haqqa jihadi ku yi kokari a cikin addinin Allah ku yi kokari wajen daukaka addinin Allah jihadi jihadihi yadda ya kamata iya kokari ku mana kamar da Allah ke cewa eh, fattaqullaha haqqa tuqatih واتقوا الله حق ko kuma فاتقوا الله ما استطعتم wannan shine abin da ake nufi kai iya kokarin ka Allah ya san karfin ka Sau da ka idan za ka kullun na gaba mutane za ka iya yaudawa malami ko mutane ka ce ka da hujji kaza mu ce eh ka da hujji amma Allah ya san hakikan bari ka ko ba ta wani ba za ka yaudari Allah Sau da haka Allah yana kiran mu da iya kokarin wajen yin jihadi wajen ba da duk wani abu da za mu iya domin daukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala yace huwa jitabaku Allah shi ne ya zabe ku ko al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam su khayra ummati ukhrijat lin-nas So ka Allah shi ya zabe ku sai ce wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj Allah bai sanya maku wani kunci ba a cikin wannan addini addini musulunci addini ne mai sauki ba addini ba ne mai wahala babu wahala cikin addini musulunci duk wanda ko gani ya ce yana addini musulunci kuma yana wahala a rayuwarsa to ba addini yake ba addini musulunci addini ne da kyau amma yana da kyau gani idan muka ce addini musulunci addini ne mai kyau ba wai muna nufi babu wani wahala wata wata ba addini wanda ba gina guda shi abin da ake nufi shine babu wahala da mutum ba zai iya dauka ba shi na abin da ake amma ba haka ba aka ce ka fita yake Ya wani wahala ne ko wahala mana jihadi wahala ne mana za ta je gida ji maka rauni za ta kashe kudi ka gida mana muka wannan kuma ne wahala kai lokacin sanyi aka ce ka tashi sallah asuba kai alwala da ruwan sanyi ka tafi masallaci abu ne wahala ko wai da wahala lokaci kana jin daɗin fatika kuma a ce ka yanke wannan fatika su zama sallah ne cikin sanyi a wani ma wahala wannan ko kuma a ce bayan ka yi wahala ka ne hukunin ka a ce ka zo ka raba gida bai gaba da kafa da ka yi sadaka da shi zakka na kan wajibi za ka yi wani ne to amma ba abu bane wanda mutum ba zai iya daure ba abu da wanda mutum zai iya dauka da yi hakuri abu da ake nufi da babu kunci ko wahala a jin mutum shi ne kunci da yake kare kan abu da mutum zai iya jure ina ba ta gani shi ne abu da ake nufi irin wahala da mutum ba zai iya jure ba to babu irin wannan wahala a cikin mutum duk sanda aka samu irin wannan wahala a wajen hukunci da kashin hukunce-hukuncen shari'a za a san shari'a ta kawo a sosai ina ba ta gani za ka shira ta kawo mutu sai sama rasa cewa wato abubuwan da ke jawo sauki a shari'a wasu ne suna nan da dama daga ciki akwai tafiya da mutum na halin tafiya an ce tafiya yanki yana amma ba kowa ka wani wannan halin yana sa shari'a ta kawo sauki a cikin rubutu a jini daga ciki abubuwan da ke jawo sauki a cikin a cikin musulunci akwai menene akwai rashin lafiya in ka rashin lafiya shari'a za ta kawo sauki daga ciki akwai kuskure ba wanda ya wuce yi kuskure saboda ka in kai kuskure a lamarin ka na addini shari'a ka kawo kuskure daga ciki abin da ke kawo sauki a cikin mutunci akwai mantuwa mutum yana mutuwa a kudin shi nan dan adam saboda ka in kai wani kuskure mantuwa shari'a ba za ta kama ka da laifi ba ka kawo kuskure daga ciki abin ke kawo sauki a cikin shari'a mutunci akwai tilastawa lokacin da ka samu kanka wani ya tilasta ka sai ka yi abu ba da sauran ka ba shari'a za ta kawo ka a wani hali ina ba san bai to da wannan kuna da kawo da kawo sauki daga cikin akwai irin wahalar da zai gama gari gaba kina a ce shine abin da malamu ne kira umumun balwa a ce gaba da mutane suna jiyar wannan wahala shekarar kamar ina wannan bai sannan kuma irin sauki da ke kawo ba a cikin hali wanda ko wannan halaye da muka fada wani lokaci shari'a na iya sauke maka dauki gaba gida asali kamata wannan abu wajibi ne akan ka a wasu wannan hanyar da ke ciki an sauki ga baki da ba sai kai komai ba misali mata da suke haila ko jinin haihuwa ba sa rama sallah ko ma wani an sauki musu sallah ga baki da ba sai yi ba ko ba sai sun raba ba bayan sun bayan sun yi kaga an yi ga baki da daga cikin sauki da kyara suke kawo wani lokaci sai a rage maka nauyi nauyin yana nan sai ka yi amma ba daidai za ka yi kuma ba an rage maka wani abu shi ne kamar kasur da ta hannun tafiya a lokacin sallah raka hudu sai a ce ka raka hudu raka ne kaga an rage ko wasu bane daga cikin sauki da shirar take kawo mutane wani lokaci ana iya canza maka yanayin aiki asali da aiki ya mata ya kamata ka yi a maso da halin da kake ciki sai a canza maka a zo maka da wani aiki daban misali wanda ba zai yi alwala da ruwa ba sai aka ce mai yayi da zai maka kaga an canza nauyi na aiki da ake bukata daga cikin sautin da shafi ya kawo mutane wani lokaci ana iya sa ka kan gabatar da aiki ko kuma ka jinkirta shi so wani hali ne ga ciki shi ne jami'in sanda ko da jami'in takbir ko kuma jami'u tafi duka nau'i ne na sauki da shari'a take kawo mutane ina fatan bai wani lokaci kuma aiki na na za ka yi shi amma an canza yanayin aiki ba wai an zo da wani aiki madadin shi ba shi ne ne amma kuma yanayin da ake yin sa an canza maka yanayi misali sallah aka ce ba za ka yi sallah a ba ka yi a ka ga da ka yi sallah amma kuma ba sai kuma ba sai ka ce ka yi a zaune in ba za ka yi a zaune ba an ce ka ko sanje mu ka dama kai saboda haka wani lokaci aiki na nan amma an canza yanayin yin sa san dai a kawo maka sauki saboda haka abun da ke da kawai shine shari'a tana da sauki duk sanda mutum ya shiga wani irin halin wahalar da ba zai iya jure ba to shari'a tana nuna tana kawo ga alaji da kawo kuɗi shi yasa ba ta da wata yake cewa yasiru wala su tu'akiru wa bashiru wa la tunziru haka yake mamma su ta sanda yake rasuwa ya yake kawo su sassauta kada ku kananta sannan kuma ku sa mutane azzikiri ko la tunziru kada ku karo kore mutane da wata addini ina mata hankali shi ya zama a wasu kace daga cikin ka'idodi manya wanda aka gina mu da wuta gina kan su da ke? ce al-mashaqqatu tajribi wahala yana jawo rufi wannan ka'ida ne babba a wani malaman kawaido al-fiqhiyya ala kulli hal an yake wa ma ja'a yakum fi din min haraj yake millata abikum ibrahim wannan addini addini na babanku annabi ibrahim sai ke huwa samakum al-muslimin bil awwal shi ne ya kira ko musulmai sun adafin su wato sun hada haka na kuma a cikin wannan ana so Allah ya sa wani da ya ce huwa ina wa ake nasa ruwa shi ne ya kira ko musulmai shi wa kuma shi na shi wa ne kira ku wasu wani suka ce annabi Ibrahim ake nuna mana shi annabi Ibrahim shi ya kira ku musulmi sun ada haka ne na Ibrahim ya kira musulmi sun ada kun da yake wa ja'alna muslimai laka wa min dhurriyyatina muslimatan laka ummatan muslimatan laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan baka daga cikin zuriyar mu ka fitar da al'umma wanda aka mutu masu yi ka wuri a gare ka muslimatan baka musulmai kenan sai zama to shi ya kira musulmi sun tuni tunda ai mutum zuriyar sa haka kuma lokaci kuma saboda ka'ida sannan da larabci shine abdamir ya rufe ila aka al-muslim lamir yana komawa ne zuwa suna mafi kusa da aka ambata to amma kuma wani wani kuna gani a ana ba na da hannun Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ake nufi saboda dai saboda saboda Allah yake wa fi hada wanda kuma wa fi hada dinna yana nufi a cikin wannan alqur'ani ma'ana huwa huwa sammakum almuslimin aw shi ne ya kira ku musulmai sun fi sun ada wa fi hada haka nan kuma a cikin wannan littafi shi ya kira ku musulmai wanda kuma a annabi Ibrahim ba shi ya kira musulmai ba a cikin alqur'ani ko ba ka bane annabi Ibrahim a lokacin da ba alqur'ani saboda ba shi ya kira musulmi ba a cikin alkurani sannan kuma suka ce idan muka duba tun farko aya duk da murar damirin da ya zuwa cikin aya yana nufi yana koma ne zuwa ta'ala kuma da yake huwa ji ta babu shi ya zabe wani ne ya zabe mu Allah wata ala kuma ta wani huwa ji ta babu sannan kuma ce wa ma ja'ala alaikum wannan ja'ala fa'il ta mu mustati da kadir huwa yana kuma zuwa kawa zuwa ga Allah wata ala wa ma ja'ala alaikum su gini min haraj saboda dole huwa san ma da shi ma ya koma ga Allah subhanahu wata'ala tunda shi ne ya kira mutum ko a mana a da mana a cikin da littattafai da ya sauka ga annabawa a da haka na kuma a cikin wannan mana wanda ne kare shi ne ya sake kira mutum wallahu ta'ala wanda baka san shi ne ya kira to Allah ce ni ya kona rasulun shahidan alaihi domin manzo manzo Allah da Muhammad ya zama to da shaida a gare mu. a ranar da su kiyama wa takunu ku kuma al'ummarsa shuhada arna ku kuma ku zama to masu shaida akan sauran mutane mana sauran al'amuran da kuka gabata saboda haka manzo Allah zai mutu shaida gare mu mu kuma za mu zama to shaida akan sauran al'ummomi da suka gabata mana za mu shaida cewa eh tabbas an turo muku manzanni ina wata magana saboda wannan al'ummar mu na'am sha'abi yake fa akimu sala ko da ko kai da sallah wa atu zakka ko ba da zakka wa atasimu billah ku yi riko da addini Allah subhanahu wataala huwa mawla shi Allah shine majalici ku fa ni'mal maula ma da da majalici wa ni'mal nasir ma da da mataimaci da haka muka zo karshe suratul hajj kai tsaye Allah ya Na'am akwai lokaci ba طيب وجيب وجيب أبو ما إن شاء الله غير ذلك قد كان سورة المؤمنون نعم سورة المؤمنون سورة مكية سنة آيوي دري دشاة أول أنا ما تبغني wannan sura an kira da suratul mu'minun saboda mai an fara ta da magana akan mu'minai da kuma dubobi kamar da zamu gani shi yasa aka kira aka kira da suratul mu'minun sa'annan kuma a cikin hadisi Abdullahi bin Sa'i ke cewa manzo Rasulullah wata rana mutane sallah a Makka sallah Usbai sai manzo Allah ya karanta mana wannan sura yake ya fara ta da farkon ta yana ta karanta ta har zuwa inda ya zo kan labarin Annabi Musa ko Annabi Isa sai tare ya zo ma ya zo da ya fara tare ta manzo ya tsaya sai ya ya karatu a wannan da aka jawo wanda aka rufe ma'ana manzo Allah ya karkara da wannan sura a cikin sallar asuba sa'annan kuma abinda wannan sura take karantarwa manya manya daga ciki shine tana karantar da mu sifofin mu'minai na biyu tana karantar da mu matakai halittar da adam sa'annan kuma tana karantar da mu wato labarin wasu daga cikin abubuwan da suka gabata da kuma annabawan domin mu da kuma sa'annan kuma tana tabbatar da cewa kurai shawa ta wurin maka sun yadda da rububiyan Allah kuma subhanahu wa ta'ala a inda suka samu matsala shi ne tauhidu al-rububiyya kamar da zamu gani in ka kan aya sun tabbatar cewa Allah subhanahu wa shi ne ya haifi sama da kasa amma kuma ba za su kare rashi da bauta ba waɗannan su ne da kaskare da shawa da wanda suka fi karantarwa suna subhanahu wa ta'ala mun da jagoran na'am بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن

da gidan aljanna su wane ne waɗannan mummunai allati allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda suke kankantar da kai a cikin salloli a cikin sallan su suna masu kuɗuwai suna tawazo suna kankantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala kuɗuwai ne ruhin sallah mene ake nufi da kuɗuwai shine tsoron Allah da ya gino a kan sanin girma Allah da daukatarsa wanda shi ne bambanci tsakanin al'ashiya da alhau. ina ba tambare al'au Allah yake fala da kawo ba na kuni ko ba ka bane ka kuni tsoron su kamar kuli tsoron kawo irin wannan tsoro ya gino ne akan tsoron azama Allah subhanahu wanda ala. ka san Allah subhanahu wa ta'ala bai sani azaban ne azaban ne bai sai kuma haka kana jin tsoron shi kana jin tsoron azaban amma alƙashiya tsoro ne ba na azaban Allah bane a ka san cewa Allah girman sa da daukakar sa ya sa ya cancanci a tsoron sa ina ba ta karshe ta ne inda ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama to alƙashiya yana ginuwa ne akan ilimin girman Allah da daukakar sa ba za ka raina laifi ba kuma da kana girman kana kallon girman wanda za ka sabawa saboda haka a lokacin da mutum ya tsaya zai yi sallah ya san cewa ba yana tsayuwa ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka da haka sai ya ji tsoro ya natsu a cikin sallah ya mayar da hankalinsa a cikin wannan sallah wasu malamai suna ko da yawa daga cikin malamai suna kafa hujja da wannan aya akan cewa idan mutum na cikin sallah ya kamata ya kalli wurin sujadan sa ne so da wannan yana da cikin cikakke kaskanta da kai ga Allah subhanahu wataala ko ba ka bane a lokacin da ka tsaya a gaban mutum kana kallon kasa ka ma kasa kallon fuskansa ai ka ka kaskanta da kai gare shi ko ba ka bane kuma ka suka ce wannan dalili na kada da mutum ya tsaya zai yi sallah ya kamata ne ya kalli mawdi'u sujud wato wurin da zai sa goshin sa ya je sujjada wannan shine abin da ya kamata yi sannan kuma akwai hadisi abu hurera inda yake cewa da farko manzon sallallahu ya kasance yana sallah ne yana kallon sama daga ba da aka saukar da wannan aya sai ita babba a a rasa sai musala ya da su ya da kansa a cikin sallah to haka wannan shine fahimtar jumhurin malamai sabani wa sabani malikiya a wani malikiya idan mutum zai asa yana sallah ba sai ya kalli wurin da zai sa shi ba kamata ne ya kalli gaban sa wannan ne fahimtar malikiya menene dalilin ku ya fi malikiya suka ce fadin Allah subhanahu wa ta'ala Ba wanda ba menene fa wallu wujuhakum shatr al-masjid al-haram eh wannan shine dalilin fa wallu wujuhakum shatr al-masjid Allah ce ku mayar da tsokoki ku ta bangaren masallacin haram ko da ka karan kana kallo kasa da kalli haramin ba kenan wannan ne fahimtar maliki amma dai da yawa da cikin malamai ba su yarda da wannan fahimtar su ba sun gina sun fi tafiya kan cewa ya kamata mutum ya kalli maudu'i kamar da ya kuma a cikin wani hadisi a abu buraira wallahu ta'ala alam sai irin wannan tsoron da yake ginuwa akan wato ilimin sanin da wata Allah da kuma girmansa Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi lada mai yawa da zafara ga masu irin wannan tunanin irin wannan tsoron saboda a cikin suratul ahzab da yake innal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'mina da gaskiya ne wal khashi'ina wal khashi'a da karshe ce a'adda Allahu lahum maghfiratan ko wa ajran azima saboda haka da maza da mata masu kusuri Allah subhanahu wa ta'ala ya tara da gafara da kuma mai yawa Allah ce wallazina har wa yau sune wadanda suke kawo da kai daga yasasshiyar magana maganar banza da maganar da ba shi da amfani to ba sa fata lokacin su a cikin wannan magana yace wallazina hum zakati fa'ilun sune wadanda suke aiwatar da zakka sune waɗanda suke aiwatar da zakka wane ne zakka da ake nufi anan nan ma malan sai sabani wasu malan suka ce zakkan da ake nufi anan shine zakkan kudi mana sune masu bada zakka a cikin dukiyarsu wasu malan suka ce a zakka da ake nufi anan shine zakatu nafs su ne masu tsarkake kansu ma kuma da atar kalmar saka manan shi ne sarki saboda mu mutabila yuzakkuna anfusahum su ne masu tsarkake kansu daga shirka daga munafiki daga hasada daga duk wani abu marasa kyau suna tsarkake ayyukansu daga irin waɗannan abubuwa me yasa suka ci aka suka ce dalilin haka shine wannan sura sura ce makiya a wannan mana amma ka kuma ba ta zakka na kudi ba ina ba ta gane na kuma suka ce a cikin alkur'ani idan Allah zai yi magana akan zakka na kudi baya ce fa'ilun sai zai ce wa atu zakka ko ba kuma ne ko wa isa'i zakka mana a da zakka a bada ba zai ce fa'ilun ba haka ba ina ba ta gane to da suka ce wannan shi ke nuna cewa zakka da ake nufa ne zakka sunan wannan ce malaman da kuma da su iran zakka na kudi ne suna cewa ai zakka na kudi asali an wajabta shi tun a tun a makka sai dai kowa sai dai kawai ba fitar da misali ba ne nisabi ne aka fitar a madina amma asali sa an wajen tashi ma'ana dole muke da wani abu a dukkan sa ba tare da an ya kace ce ba ko kuma gurguda mu ba da ba to wannan dai shine sabani malamai amma ibn kasir yake cewa ayan babu da zai za ta yi hada guda ne kuma to ana nufin mawulin su ne masu da zakka kudi su kuma su ne masu sarkake kawunan babu da zai aya za ta yi hada guda ne sai Allah ya wallazina hum li furujihim hafizun mummune yaro yau su ne waɗanda suke kiyaye alfarajinsu ba su zina suna kiyaye farajinsu ina ala azwajin sai dai akan matayensu au ma malakar aymanin ko kuma abinda hannunsu na dama ya mallaka mana koyanga to ina mun ghayru malumi idan da sun biya bukatan sha'awar su ta hanyar matayensu ko kuma ta hanyar koyanga da suka mallaka to ina mun ghayru malumi su ba abin zargi ba da anan amma zina ba sa yi ba sa kusantar zina ko kana amma dai babu laifi in suka kusanci mata so ko kuma da suka mallaka na koyan ka to Allah ya ce ne Ya ce kwamma ne ka ga wara a dai ce duk wanda ya nemi wani hanya kuma na biya bukatar shawarsa bayan wadannan fa ulaika humul adu su ne masu ketare iyaka duk wanda ya ne biya bukatar shawarsa ba ta hanyar matarsa ba ko ta hanyar kulenga da ya mallaka ba to wannan ya wuce iyaka ya zama su mai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan aya malamai suka ce na farko suka ce haramu ne mutum yi istinna ne mutum ya biya bukatar kyawansa da hannunsa ya yi wasa da azakarinsa har ya fita da mani wannan abu malamai jumhur malamai sun haramta shi bisa ga wannan aya saboda mai, ka ne ni biya bukatar shawanka ne ta wani hanya daban ban da waɗannan guda biyu da aka ambata ko ba ka bane ka yi fitar da mani ka ji daɗi ka ka biya bukatar shawanka ba ta hanyar aure ba kuma ba ta hanyar koyon gaba saboda haka suka ce haramun wannan abu wannan shine ra'ayin jumhur malamai abu na biyu suka ce wannan aya dalili ne akan haramcin auren mutuwa mun gane wannan auren mutuwa haramu ne saboda ne auren mutuwa ba aure ba ne idan mutum ya biya bukatar shawarsa ta hanyar matansa na aure muke ba ne amma matan da ka aura ta hanyar mutuwa ba matan aure ba ce saboda ne saboda yanayin aure ba da yake ba da aure da shari'a ya halarta mana saboda matan da aka aura ta hanyar mutuwa ba ta cin gado alhali kuma matan da ka aura ta hanyar shari'a yana tana cin gado ko ba ga wani ita kuma matan mutuwa ba ta cin aure masu yi wannan ba wai karamu ba sai aka tambaye su masu yi haka suke haka kai da mutuwa yake aure su babu gado saboda mai yarjejeniya ne na wani lokaci kawai za mu yi aure tsawon sati biyu bayan sati biyu shi na kawai ba ruwa da ke wannan saboda ka jina ne kawai in ka mutu ba za su shiga mutuwa a wurin masu yi saboda haka ba matan aure ba ce na biyu matan musa matan da aka aure ta hanyar musa ba ta yin wannan ba ta yin saka ba ina matan gane ba ta cin gado kuma ba ta yin saka ba alhali kuma matan da ka aure ta hanyar shari'a tana yin saka ba ko mata bane dole ko da baka samu da ita ba in ka aure mace yau la qadara Allah a ci kawar mace yau kafin ka tare da ita kan mutu dole sai ta yi maka sakaba duk da cewa baka tare da ita kawai ji wannan sai ta yi sakaba wanda a wuri da kwana goma to amma matan matan da aka ta hanyar mutuwa ita ba ta sakaba abin kira ba matan wani bace sa'an nan kuma matan da aka aura ta hanyar mutuwa ba a sakin ta ba a yin fadi a auren mutuwa alhali matan da aka aura ta hanyar shari'a ana yin fadi goma da wani ita matan da aka hawa ta shi mutuwa ba a yi sake lokaci ne yake kashe auren yanzu ne na tun farko wannan auren dan iya sati biyu ne sati biyu na cika ba sai ya ambaci zaki ba kawai ta tafi yanzu ne dan ta kare contract ne contract ne kuma an gama ya kare shi ke na kawai sai ta sai zama to ba a yi mata sake alhali kuma matan da aka aure ta hanyar shari'a ana yin zuwa ka kuma da wannan ne da wasu da ne da da yawa da malamu da wasu bace matan da aka aure ta hanyar mutuwa ba matan aure ba saboda ka duk wanda ya biya bukatar shawar ta hanyar aure mutuwa to shi ma ya wuce iyaka kamar da Allah ya fa wani ta ga wara zali fa ulaika humul azim mun ban wannan na da karshe akan wannan aya malum kace wannan ayan hukuncinta akan maza ne kawai ba ta hada da mata ba ina mata magani asali a cikin alkur'ani duk wani umarni ko da umarnin ta zo da sigan magana da mazaje mata sun shiga ciki so ga da haka ce allazina hum fi salatin khashi'un mata sun shiga wannan magana wallazina hum 'anil lagwi muridun mata sun shiga wallazina hum lizakat mata sun shiga amma anan da yake wallazina hum lifurujin hasbun illa ala azwaji wanda maza su shiga cikin magana me sa muka ce haka saboda mai ba zai mutu yanda namiji iya mallaki ko ya ga ya halatta gare shi ya biya bukatar shawar shi ta wani hanya ita ma mace mace in ta mallaki bawa ya halatta gare ta ta biya bukatar shawar ta hanyar wannan ba wannan haramun ya a ba haramun ina ba ta mun fahimci wannan ko yawa saboda haka wannan ayan ba ta magana kan mata shi sa, a na umar wani khattab akwai wata mata da aka samu ta yi wannan ina ba mun gane sai wannan sai aka kawo karanta da wani manzana sun a wuri a umar sun hasa sai umar ya cuta me yasa kai wannan sai ta karanta ma umar wannan ayan sai yanda kuma maza in kuka mallaki ko yanga za ku iya jiya ku kana shawo ku haka mu ma mata in kuka mallaki ba wannan me ya ku kana shawo kuma ana akan da umar ya in ba dan wannan jahilcin naji ya kai wannan matsayi ba da wannan mummunan tawuri da kika yi ba da na sa an bebe tun da kina da aure to amma da saboda shi ta mini da saboda yace girman jahilci ya kai wannan matsayi eh, haka yace yace launa manzila tuki fil jahala eh, in ma dan matsayin ki a jahilci ba <laughs> da na san ki zai a kake su ta dai ya wata. amma kuma sai ce sam kada ya raba ta ya raba ta da wannan bawan ya kori shi daga kasar majiya da matiya al muhim abin da nake nufi mata ba su da wannan dama maza da kawai suke da wannan dama sai Allah ce wallazina hum li amanatihim ra'u mu'mina har yanzu sune waɗanda suke kiyaye suna kula da amanan da kuma alƙawarin su idan aka ba su amana suna kiyaye su dan kare alƙawari suna kula da alƙawarin su Allah ce hum ala salawatihim yuhafizun sune masu kiyaye sallolin su suna yin sallah kan lokaci suna cika rukunan sallah da wajibanta da musabanta da komai na sallah suna cikawa Allah ce ulaika humul warisun waɗannan da suka sifantu da waɗannan sifofin su ne magada allazina yarithuna al-firdausa fi ha khalidun su ne wanda za su gaji aljannatul firdaus kuma su ne za su su ne masu dawama a cikinta. Yana fatan Allah zai gara da su jannatul firdaus wanda shi ne mafi kololo aljanna yana nan a sama ta bakwai wanda daga shi sai al'arshin ubangiji a sama sai sa manzo Allah idan za ku roki Allah aljanna ku roki menene jannatu al-firdaus saboda shine kololon aljanna ina fata muka ne Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin wanda za su rabauta da aljannatu al-firdaus kuma makaranta dai alban ma dan da kuma kai kuskura ne ya zama na Usman Allah mu bihamdi sallallahu alaihi wa sallam astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi Auto tambaya ko? yana yin sallah misali yana yin sallah ne don da amma bayan wannan sallah da zai na son da su yana da dama shi ban yana sallah da asuba yana sallah asuba na jimi shi yana amma bayan wannan sallah jami'i na asuba in ah. sallah yayi ya zo ba zai yi kuma ba tare da wani wani wani uzuri ba ma'ana sallah azhar da lafar da magriba da isha duk a gida yake wannan yana yana yana sabawa Allah subhanahu wata yana cikin zunubi saboda me sallar sallar jama'a wajibi ne akan mutane akan musulmai maza ina fata mutane wajibi ne akan musulmai maza dole su fito su zo su a cikin masallaci tare da jama'a sai dai suna da wani uzuri in ba su da dole ne su fito su yi sallah a cikin jama'a shi yasa manzo Allah ne cewa na na so a ce idan aka kira sallah zan sa wani ya ne ya ja muka da ni kuma in tashi da matasa mu koma gidaje wadanda ba su fitowar sallah mu kona gidan a kansu inda ba don abin da ke cikin gidajen nan mata da yara ba da na aikata haka kaga manzo Allah ba zai himmatu ne zai ya kona gidajen mutane a kansu ba akan abin da ba wajibi ba ina matan saboda haka wannan hadisi yana cewa sanda a cikin jami wajibi ne a bisa da fahimtar yawancin malamai wajibi ne akan mutane su fito a yi sallah da su duk wanda ba su wani yana sallah gida to yana samu Allah ne bal wajibin sallar jama'a ya idan ya kai ga manzon Allah Abdullahi bin Ubay zai zai zai umma maksud kaga makawo ne ba baya samu wani lokaci wanda zai rike hannun ki ya jawo shi zuwa masallaci ya zo yana da mai izina wani manzon Allah ya dinga yin sallah a gida manzon da ce eh ba wani na ba shi ya juya ta tafi manzon da ya kira shi ya tambaye shi atasma'u niga yace eh manzon da ke fa'aji kana jin kiran sallah ce eh, manzon da ke ta ka'amta kiran sallah mana suka ce wa manza manzana bai ba shi abu sai ta tsanja sai dan fara kai da ba a sun da ka wanda baya sanna baya zuwa makarantar sanna bai san cewa yana yana cikin samu kuma ya kamata yi Kuma zuwa ga Allah ya bar wannan hali ya dinga yin sallah cikin Allah Allah Thank you. a masu yi ba yaron wannan mutum ba yaron da daga ce ta ba aure ba ne zina ne kawo a wurin su wani mutum ba ba shi kawai da shiga na jin daɗi da zan inda jin da kuma wanda wanda wanda da kuma su ba haka haka ce kaga ba inda za ka bi mutum ya zaɗe da wannan ina fatan bai sai wato fasadi barna da ke cikin mutuwa ya ya ya ya ya wuce tunani yanzu irin wannan yaro da za a haifa me ne da kake tunani da moto halin tarbiyyar sa kaga tarbiyyar sa zai lalata cikin mutum ko ba ruwa saboda haka sai sa akwai barna da yawa cikin auren a akwai masu a kare kawai suna zuwa Allah Allah ya kare shi Allah ya hanzarta ya kuri wani yana daga na a baya da aiwa 麻烦你准备包，行吗？ mutum ne yana yana ciyar da mutum shi ba wai baya yin azumi ba yana yi shi ma yana yi sai kuma ga wani danwa musulmi yana dan bashi abinci domin ya samu ladan shi tunda idan ka ciyar da wanda ya azumi kamar ka samu ladan azumin ta ko na'am sai kuma ne ya faru da ya azumi ba mana shi wanda ake ba abinci ya zo ya gama mai ba shi abin cewa ba shi ba ba ya azumi kuma na ya samu lalura shi wannan zai iya cigaba da ba shi abinci shi da tamzan gaba eh zai iya cigaba da ba shi abinci mana amma ba zai samu lada wanda ya zuwa tuba ai bai ya zuwa ya wasu bai na da zai samu lada wanda ya tuba ai lada lada wanda ya ba mai abu ne abin bude baki ne wanda kuma bai yi azuma bai lati zai bude baki amma dai na ladan kiyar da ta wasa musulmi ina fara ba wai ladan amma dai ba lada wanda ya yi azuma wanda ya ba mutum da ya zuwa na? da ana aure wuta a zamanin manzaba sallallahu alaihi wasallam ina matan da ana yi musamman idan sahabbai sun nisa daga gida ina ba daga gida lokaci mai tsawo ba su koma ba ba to a irin to a yakin haibar manzana ya sake ba su irin wannan izini da yi auren musa da mai sun jima a kasar haibar sanda suka je a kan yahudawan haibar ba su koma mutina ba to sai aka ba su wani izini a wannan shekarar sai manzo Allah ya haramta shi shekara ta bakwai bayan hijirar manzo Allah sai ya haramta shi kamar da ya tabbata kuma yi ya haramta yin mutuwa a shekara ta bakwai a ebisi amun aibar shekara ta aibar to amma ya zo ya sake tabbata kuma a shekara ta takwas bayan hijira sanda aka je wasu makka saboda sun jima kuma a wannan tafiya ko da bayan wannan tafiya ba kuma madina ba suka zarce zuwa kune nan da aka yaki kune aka sake dawo makka sannan kuma aka zo ka koma madina a wannan lokacin saboda halin da suka shiga na kunci da sauransu sai aka sake masu rahusa aka sake ba su dama yin auren mutuna a shekara ta takwas ina mazan bane sannan kuma bayan wannan shi ne manzala ya zai haramta shi haramtawa na abada saboda ka ina da shi wannan tambayar saboda wani lokaci idan ka kawo hadisin na haramta shekara ta bakwai masu yi za su to amma bayan wannan kuma hadisi sake inganta da ya sake haramta shi kuma bayan wannan ba sake kuma ya ba da rahusa a wurin mutuwa wata tun da shekara ta bakwai har abada a ya a wannan tarawih idan ka tsaya a musulacin ta yi sannan isha ta rawar ta kuma ok shayi sai ka koma gida domin ka je ka jagoranci matan a gida in sallah tarawih ba ya halatta ma ba ba ba masana ba da inda matan za su iya zuwa masallaci misali akwai bangaren mata su masallaci babu zai ke shigo masallaci da yi sallah tare da mazaje masalla bai haramta ma mata zuwa masallaci ba inda za sutur ta jikin da kyau ba zuwan su ba zai jawo rikin fina ba ya halatta amma idan babu wuri kamar wanda masajin babu wurin da mata za su tsaya fi da to babu laifi a shi mai gidan su ya koma gida ya jagorance su gaba da su yi babu wani ya halatta Kina zama ga? A baka wane, tambayar shi in yayi sallar isha'i jami sai ya bar tarawih a jama'a ya koma gida ya yi tarawih tare da iyalansa. Tare da isha'i kuma? Baya isha'i a matsalaci? A. Yaron ba kuma jama'a ke a ah, so babban ba ne a yanda na ban tambaya ga shi ne shi mutumin ya zo masallaci yayi isha'i tare da limami su ma zan fi isha'i ba gida amma da yake tarawih rakawai suna da yawa mai yiwa ba za su yi a kansu ba sai ya koma ya jagorance su a sallan tarawi. wannan shi abin da nake cewa babu ne ta ayyukan wannan amma ya ce zai koma gida bayan ya riga ya yi ijaya nan ya ce zage jagoranta su a wani in ijayi iri wannan in ba da nura ba ba ku guda da iri wannan muhabbin jawar da yake da nura da ya sa ce yi haka ina wata gane kawai idan matan za su yi sallar ijayi da kansu in sallar ijayi su ina wata bane ai sallar ai suna sallar sauran sallolin suna azar suna al'afa suna gurma so ka abin da zaka karanta wannan sauran su karanta sallar isha ne sallar in sun gama ai da karo kai isha da jama'a sai ka koma gida ka jagorance su a sallar tarawih wannan yana da jama'a ne ke dole za ka za mu tsaya